Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asba. da fatan kun wayi gari lafiya muhammad hafiz baballe tare da mahmud lalo da sauran abokanan aiki daga birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin yau laraba 28 ga watan agustan 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai To shugaban Brazil jaye Bolsonaro ya gindaya wa kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na ji sabon wani sharaɗi kafin ya amince da kudaden tallafi da suka ba kasar domin kashe wutar dajin Amazon. Kamar yadda shi ma shugaban isa wato Iran Hassan Rouhani ya gindaya wa shugaba Trump wani sharaɗi kafin ya amince su gana. sannan za ku ji cewa china ta zargi kasashen na g7 da yin shishigi kan zanga-zangar da ke faruwa a yankin hong kong kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jihar nasarawa da ke najeriya hukumar tsaro da ba da kariya ga fararen hula ta yi nasarar kubutar da wasu mutane bakwai da barayi suka yi garkuwa da su a harin da aka kai a kan ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar ta nasarawa gari ma an baka cokali guda biyu ya ishe ka kenan in sun je sun dafa shinkafa ma ba za su sa daga gishiri wani lokaci gishiri ma zai yawa cokali guda biyu an baka kaci na ranar kenan kuma za ku kwanta kan ruwa sama soro ne ko menene kuku dai ga ku ga Allah kawai haka kuma za ku ji cewa dubin wasu masu buga takardun bogi na shaidar kammala jami'a ta cika a jihar borno za ku ji ƙarin bayani sannan kuma madina dauda za ta shigo da shirin dimokuraɗiyya a yau kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ce ƙasarsa za ta karbi tallafin kudaden da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na G7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin Amazon mai dausayi. Idan har shugaban Faransa Emmanuel Macron ya janye kawakakken kalaman da ya yi. a jiya talata shugaban na brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban macron ya zarge shi da yin karya yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin sai a kafin nan sai a fara tattaunawa Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo. Shugaba Bolsonaro kenan cikin harshen Portuguese yake cewa da izinin Allah za a samu maslaha wacce za ta gamsar da daukacin duniya da shi kansa shugaba Macron. wanda ya kamata ya rika tattauna kalamansa kafin ya furta su idan har yana son ya fice daga matsalar da yake ciki ta juya mai baya da al'umma kasarsa suka yi kafin ya ce zai jayayya da mu a dai taron da suka kammala a faransa a farkon makon nan shugabannin kasashen na g sabon suka yi alkawarin ba da tallafin dala miliyan ashirin domin a ceto dajin na amazon wanda ke da matukar muhimmanci ga duniya saboda rawar da yake takawa wajen zuke gurɓatacciyar iska shugaban iran hassan ruhani ya ce idan har takwaran aikinsa na amurka donald trump na so su gana to ya fara share fage da dage takunkuman da ya kakaba wa iran din a cewar ruhani iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne ko a baya-bayan nan shi da kansa shugaba trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan kasar ta iran Ya ce lallai takunkuman na cutar da su ba na son ganin haka ba zai yi mu basu su mallaki makaman nukiliya ba ba zai yiwu ba lallai akwai yiwuwar zamu gana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne dai yake ta faɗi tashin ganin ya sasanta Amurkan da Iran kan wannan takaddama. a nan gida amurka kuwa shugaba trump na nan yana ta fushi kan yadda manyan kafafen yada labaran kasar suka dauki labarin zuwansa taron kasashe mafi karfin tattalin arziki na g7 a faransa a kuma daidai lokacin da wato shugaban yake kara matakin da ya dauka na cewa zai karbi bakuncin taron kasashen na g7 a baɗi a ɗaya daga cikin wuraren shakatawarsa wanda mallakinsa ne mafi akasarin kafafen yada labaran da ba su ba da labari mai daɗi kan shugaban kasar ba inda suka yi ta ruruta yadda ya yi ta tafka kurakurai da kalaman da ake ganin su da baka ne da yadda ya ki baiwa sauran shugabannin duniya haɗin kai kan muhimman batutuwa da suka shafi muhalli jaridar new york times ta yi wani sharhi kan yadda sauran shugabannin duniya suka rungumi matsayar da shugaba trump ya ɗauka ta kin ba da haɗin kai kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya yayin da wani marubucin jaridar washington post mai suna glenn kessler ya wallafa cewa shugaba trump ya tafka kurakurai a taron manema labaran da suka yi a ƙarshen taron na g7 tare da yin bayanai masu karo da juna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a hong kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta ɗauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan a ƙarshen makon da ya gabata 'yan sanda sun yi ta harba hayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati yayin da su kuma suka yi ta mai da martani da bam ɗin da ake haɗawa da man fetur da duwatsun bulo if violence continues the only thing that we should do shugabar yankin ta hong kong kenan kerry lam take cewa idan har ta zo ta ci gaba ba mu da zaɓin da ya wuce mu dakile ta ta hanyar amfani da jami'an tsaronmu kamar da doka ta tanada a ce talata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba za ta zira ido tana kallo ana wannan tashin hankali ba su ma kasashen g7 da suka kammala taronsa a faransa a farkon makon nan sun yi kiran da akai zuciya nesa a yankin na hong kong kalaman da suka bata wa rai har wani jami'inta ya zargi kasashen na g7 da yin shishigi a harkar da bata shafe su ba mayakan kurdawa a syria sun ce sun fara janyewa daga yankunan kan iyakar syria da turkiya bayan wata matsaya da aka cima tsakanin amurka da turkiyan mayakan da ake kira ypg a takaice waɗanda su ne ginshikin game da dakarun da amurka ke mara baya na sdf a jiya talata suka ce janyewar ita ce matakin farko na aiwatar da shirin samar da tudun mun tsira arewa maso gabashin kasar ta siriya an dai kwashe watanni turkiya na barazanar za ta kai hari a yankin domin fatattakar mayakan kurɗawan daga kan iyakar kasashen biyu wani babban jami'in gamayyar dakarun ta sdf wanda ya nemi a sake sunansa ya ce wannan janyewa ta kawo karshen barazanar da turkiya ke yi na kai hari a yankin na arewa maso gabashin kasar ta siriya hamidu Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya hukumar tsaro da ba da kariya ga fararen hula wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar kubutar da wasu mutane bakwai da barayi suka yi garkuwa da su a lokacin da barayin suka tare matafiya a makon jiya. ciki har da mataimakin gwamnan jihar ta nasarawa dr emmanuel akabe sannan ita ma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta yi nasarar kama mutane uku da ake zargi da fashi da makami da ya yi sanadin mutuwar jami'anta uku da suke tsaron lafiyar mataimakin gwamnan ga rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana daga jos Hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar kwato wasu mutane bakwai da wasu barayi suka yi garkuwa da su. A makon jiya ne dai wasu barayi suka tare matafiya akan hanyar Akwanga da ke jihar Nasarawa har suka kashe mutane biyar Uku daga cikinsu jami'an 'yan sanda ne da ke tsaron lafiyar mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe. Bayan wannan ɗanyen aikin ne dai hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa ta samu rahoton cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da wasu bayan Allah a jeji. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun aika da jami'ansu don farautar masu garkuwa da mutanen inda suka yi nasarar samo mutane bakwai da aka yi garkuwa da su. bayan kwanaki mataimakin gwamnan jihar nasarawa ya haɗu da ɓata gari wayanda suka kashe masu tsaronsa kuma kafin ma zuwansa sun riga sun tara wasu to sun guji da waɗantan sun yi garkuwa da su a cikin daji to mun samu labari suna cikin daji allah da ikonsa muka tura yan kundun balanmu waɗannan su ake cewa trouble fighters sunan su mutuwa salamu alaikum dama yawanci ba ma tura su sai in tika tika ta kai tik to ɗayan biyu ne inda aka riga aka yi ido hudu da su ko su ko to kafin su isa wurin suka cika mu rigan su iska sun samu labari muna zuwa sai suka bar su to mu kuma daga nan muka ɗauko su muka dawo da su su bakwai ne biyu daga cikin su mata ne sama da sati guda ba su yi wanka ba kuma gashi suna bin wata to kaga dole ba su je su dan kimtsa kansu sannan wani daga cikin su kuma bai da lafiya sosai muka ce to ya kamata shi ko ya je nemi lafiya to yanzu dai masu lafiyan suna nan tare da mu kwamandan ya buƙaci al'ummar jihar Nasarawa da su ci gaba da bada sahihan bayanai akan lokaci don ɗaukan matakin daƙile matsalar tsaro a jihar ɗaya daga cikin waɗanda aka kubutar daga hannun masu garkuwa garkuwa da mutanen ya ce cikin kwanaki takwas da suka yi a hannun masu garkuwan sun sha azaba saboda sai da ma suka biya kuɗin fansa. to sai suka sa ni in kwanta a kasa kafin na dan juye shi na gano wannan na haurowa da moto kenan shi aka sare an je an kaka musu daga ciki shi aka ce mu da mun kwanta mu tashi mu bi su muka haura mun je wani wuri a batu eh, zai kai kamar kilomita guda biyu ko uku gari di ma an baka cokali guda biyu ya ishe ka kenan in sun je sun dafa shinkafa ma ba za su sa daga gishiri wani lokaci gishiri ma zai yawa cokali guda biyu an baka kaci na ranar kenan kuma za ku kwanta kan ruwa sama soro ne ko menene ku dai ga ku ga Allah kawai mun biya kudi fansa kamar ni na biya 1 million mu guda eh, shida mun biya kuɗi na bakwai din shi bai biya ba shine sun ce sun yafe masa a halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sanda a jihar Nasarawa ta ce ta cafke mutane uku da take zargi da fashi da makami da ya ritsa da mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe a makon jiya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Bola Longe ya shaida wa manema labarai cewa jami'ansu sun kama mutane uku ne a yankin Nasarawa Egon da Akwanga. Biyo bayan tsaurara tsaro daga sama da ƙasa, kwamishinan 'yan sandan ya ce suna kan tatsan bayanai daga waɗanda suka kama don gano sauran ma'abota aikin nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. To a jihar Barnan Najeriya ma dai hukumar tsaron ce dai ta Civil Defense ta gurfanar da mutane takwas da ta kama waɗanda kuma take zargin su da aikata laifuffukan buga takardun bogi a fadin jihar. Kwamandan hukumar na jihar Ibrahim Abdullahi shi ya gabatar da waɗannan mutane ga manema labarai inda ya ce har yanzu suna nan suna bincike a kansu. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana. an da gurfanar da waɗannan mutane ne haɗa da wasu kan sarki da ake kira stamp stamp masu daman gaske da suka na bankuna da jami'a da makarantu daban-daban da ma masana'antu da dama da kuma certificate certificate wato takardar shirin gamar makarantu kama da na jami'o'i da na gaba da sakandare da ma na sakandare har ma da na bautan kasa wato NYSC da aka ce waɗannan mutane ne duk suke bugawa su kuma baiwa wasu mutane da za su ba su wasu kuɗi kalilan a zaman sun kammala waɗannan karatu an dai ba mu daman tattauna da wasu daga cikin su wanda suka shaida mana abin da ya wakana kamar haka a ban taɓa yi ba wannan din ma tsautsayi ne abokina ya kawo su a matsayin student ne na faculty ya karbi kuɗi a su zai musu admission sosai muka yi magana da shi ce a ah, tun da admission kake nema musu ka bani wani abu a ciki mana sai ya bani abin da zai bani a ciki ya karbi kusan dubu ɗari da ɗari da wani abu a faɗan yaran kenan akan zai nema musu admission sai ni kuma ya bani dubu uku ne a ciki ko akan na mishi ID card din a take na basu kenan da wuri wuri kenan me kai aka kawo ka eh an kawo ni nan saboda akwai abokina wanda ya zo ya ya same ni a wajen sana'a na ya tambaye ni akan cewa na yi apply na civil defense ne da result ina wanda akwai deficiency a ciki to sai ya bani shawara ya ce ai akwai abokinsa wanda suna iya yin rizol wanda ko aiki ma za ka iya zuwa ka je ka yi apply da shi na yi fake registration ma mutane na university of maiduguri eh, kai ma'aikacin jami'ar maiduguri ne ni ba ma'aikaci ni agent ne ba ne ne ni agent ne kwamandan ya ce fiye da watanni takwas kenan suna bibiyan waɗannan mutane da kuma allah ya ba su nasarar damƙe su da haka ne suka ga ya dace su faɗakar da jama'a da kuma hukumomi da gwamnati da ma makarantu game da abubuwan da ke gudana a halin yanzu ga dai ƙarin bayani da kwamandan ibrahim abdullahi ne mun kamar haka tun da shekarar da ta wuce disamba muke wannan bincike allah ya taimake mu muka samu wannan bata gari da suke nema su gurɓata fannonin karatu na ilimi a wannan jiha yanzu mun fara bincike waɗanda suka yi amfani da wannan takardu ta bogi suka samu ayyuka su ma mun fara kama su kamar certificate din wasu makarantu ne haka wanda ko gano cewa na bogi ne eh yawanci jami'o'i suke wannan eh, arewa amma a nan Borno akwai wa'ansu kuma ba ma so faɗa saboda kai bata eh, eh, yanzu guda bakwai hmm. hadda jami'a bakwai hadda jami'a kuma nan ba da kariya ga fararen hula na jihar Borno Ibrahim Abdullahi kenan ke bayani game da wasu mutanen da suka damƙe da suka zarga da aikata laifin buga takardun kammala makarantu daban-daban na boge ciki har da na jami'a da na bautan ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu To har yanzu dai muna Najeriya inda wani batu da gwamnatin tarayyar kasar ta yi da cewa za ta fara cire kudaden rancen tallafin da ta baiwa gwamnatocin jihohin kasar domin biyan haƙoƙin ma'aikata kamar su albashi da kuma fansho ya fara jefa tunani a zukatan gwamnonin kasar musamman waɗanda ba a lokacinsu ba ne aka ba da tallafin ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana daga bauchi wannan yunkurin karɓo kuɗaɗen ya biyo bayan kafa kwamiti ne da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi domin bin diddigin yadda gwamnoni suka yi amfani da kuɗaɗen tallafin inda kwamitin ya gano cewa wasu jihohin sun yi amfani da kuɗaɗen bisa manufa yayin da wasu jihohin kuwa sun yi amfani da kudaden ne don kashe gararin gabansu gwamnan bauchi sanata bala muhammad abdulkadir kauran bauchi ya bayyana cewa wannan batu matsala ne. Mun samu tallafi daga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya ba mu kuɗi kusan biliyan 47 na tallafi. To wannan fa bashi ne mutane su wanda ya kamata a biya fansho da gratuity da albashi. Yanzu haka ana bin mu bashin kuma gratuity na 27 biliyan na local government sha ɗaya na bauchi na kuma gwamnatin jiha sha shida to gashi kuma an ce za a sake ɗauka a fara ɗaukan mu daga yadda ake turo mana shine ya zamanto matsala amma insha Allah za mu yi tsari yadda zai kasance za mu dinga biyan mutanen bauchi albashinsu za mu biya fansho za mu biya garatuci. sai dai kuma a tsokaci masanin tattalin arziki kuma tsohon shugaban kwadago a jihar bauchi comrade abdullahi koli ya ce fara biyan bashin a yanzu zai mai da hannun agogo baya musamman batun biyan albashi a jihohi to idan har aka fara ciran wannan kuɗi daga cikin asusun gwamnatin jihohi to albashi ma kansa zai gagara matsaloli da su addabi a jihohi za a koma gidan jiya to sannan ah, mafi mafita shine na farko ita gwamnatin tarayya duk da ko ta gama bincikenta ta tabbatar da jihohin da suka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'ida ko doka ko yadda aka bayar aka yi alkawari to irin wayannan jihohi an tabbatar cewa ba su yi almubazaranci da wannan kuɗin ba to yana da kyau a ɗanɗaga musu kafa a ba su zuwa dan wani lokaci ko da wata shida ne ko da wata tara ne a dan kara musu domin su samu musamman sabin gwamnoni su samu su zauna da gindinsu su fahimci me jihar take ciki gwamnonin da suka karbi wannan kuɗi ya zanto kuma aka duba ba su yi aikin ba za a gayyace su ne su zo su yi bayani ko kuma dai menene ka kai to lalle ya kamata a bincike su a tabbatar da yadda suka yi amfani da kuɗin. bayani kenan daga bangaren gwamnati da kuma masana tattalin arziki dangane da yunkurin gwamnatin tarayya domin karɓo basussukan da ta baiwa gwamnatocin jihohin ƙasar abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya to madalla gaida abdulwahab muhammad Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha takwas. Ga Madina Dauda da Shirin Dimokuraɗiyya a yau. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. A makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar ministocinsa 43 waɗanda zai aiki da su a wannan wa'adinsa na biyu kuma tuni har ministocin sun kama aiki. To sai dai kaɗan daga cikin jawabin da shugaba Buhari ya yi a wajen bikin shan rantsuwar ministocin ya bar baya da ƙura. Za mu yi nazari. A wa'adin shugaba Buhari na farko ya haɗa wasu ma'aikatun a yayin da ya raba wasu da dama. A wannan karan an yi akasin haka inda har aka ƙirƙiro wata sabuwar ma'aikata. Shugaba Buhari ya ce ya yi ƙarin yawan ministocin ne domin arzikin ƙasa ya ƙaru. Sannan ya shimfiɗa wa ministocin wasu muhimman sharruɗa har da batun cire mutane miliyan ɗari daga ƙangin talauci. Sannan ya ce ministocin su mayar da hankalinsu wurin ƙirƙiran sababbin ayyukan yi. amma wani umarni da ya ɗauki hankalin jama'a shine in terms of coordination communication kindly ensure that all submissions for my attention or meeting requests be channeled through the chief of staff while all federal executive council matters be coordinated through the secretary to the government or the federation in order to speed up process of decision making a nan shugaba buhari ne yake cewa abin da ya shafi mu'amala da ku ko wasu harkokin sadarwa da za su buƙaci jan hankali na ku miƙa su ta hannun shugaban ma'aikata na wato abba kyari sannan kuma duk abin da ya shafi majalisar gudanarwa kuma ku miƙa shi ta hannun sakataren gwamnati wato boss mustapha saboda mu samu sauƙin aiki da kuma ɗaukan muhimman matakai ga ra'ayoyin jama'a a game da wannan firici sunana sa'idu yaro tafawa daga karamar hukumar toro ta jihar bauchi ina so in mai da martani dangane da jawabin da shugaban ƙasa ya yi a lokacin da yake rantsar da ministocinsa hakika wannan jawabi na shugaban ƙasa ya ɗaga mun hankali kuma ya sa ni cikin wani nazari wanda a iya shekarun da nake da shi a yau ban taɓa jin shugaban ƙasan da ya yi jawabi irin yadda ya jawabin nan nasa ba jawabin shi ne cewar dukkan ministocin da ya rantsar da su ya ba su wa'annan ma'aikatu da su rinka aiki ne da umarnin mutane biyu na farko akwai shugaban ma'aikatan na tarayyar najeriya na biyu akwai abba kyari to ni wannan abu ya kulle mun kai matuƙa gaya kuma su ministocin nan su ba su da dama nasu kenan sai sun zo sun nemi umarni daga wayannan mutane biyu shin janar buhari najeriya nan ta yau ba ta jiya ba ta fi karfinka ne ko kuma in har najeriya ta fi karfinka ya kamata ka yi jawabi wa al'umman ƙasar nan sai ra'ayin tsohon mukaddashin shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani ina son yi magana ne akan jawabin da shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya yi president muhammadu buhari kan cewa duk ministansa da yake da wani kuduri ko yake son ganinsa ya bi ta hannun shugaban ma'aikata malam abba kyari kafin ya kai gare shi wannan magana ni tun da ya fara gwamnati ban taba jin abin da ya firgita ni irin wannan ba ina ma laifin da shugaban kasan zai gaggauta miƙa wa shi abba kyari shugabancin kasar kawai ka cokan domin yanzu ba magana ce ake ta kabal ba abu ya wuce kabal ya zama mutum ɗaya ne kuma ya tabbata cewar ba shugaba buhari ne yake shugabancin najeriya ba kai tsaye dodorido ake mana abba kyari ne shugaban kasa kawai ni dai abin da nake gani shine ya sauka cikin ruwan sanyi da lumana da girma ya miƙa wa abba kyari mulki ya koma gefe ya kallo wannan shine kawai kaɗan magana kwaya ɗaya babu wani duk wanda zai faɗi wani abu saɓanin wannan to faɗa yake yi saboda sa rai shugaba buhari kawai ya sauka ya mika abu kyari mulki shi ya koma gefen kallo a wani abu da ya zama kamar kare wannan mataki na shugaba buhari daya cikin 'ya'yan jam'iyyar pdp kuma wanda ya taba aiki a fadar shugaban kasa umar sani da kat ya yi nazari wannan furucin da ya yi ba wai ya yi kuskure ba ne yawanci haka shugabannin ƙasa suke yi duk ah, abin da ya shafi ayyuka da ya shafi fadan shugaban kasa wanda ministoci su ma suna karkashin fadan shugaban kasa ne sukan bi wajen chief of staff ko kuma shi sakataren gwamnati duka wannan ba wai ya saba ka'ida ba ne amma fitowa da ya furta shi ya sa mutane suke ganin kamar abin da ya faɗi bai kamata ya faɗi ba saboda akwai abubuwa da yawa da mutane suke alaka da shi na farko suna ganin cewa ba shi da cikakken lafiyan da zai iya ci gaba da harkan gwamnati saboda haka yana neman mutanen da za su taya shi aikin su rage mishi aiki na biyu ana ganin cewa ya yarda da waɗannan mutanen ne saboda haka irin aikin da ya kamata ya tsaya ya yi domin ya fito da gundarin abubuwan su za su fito mishi da shi sannan kuma shi kawai sai dai ya baka hannu ya ce ko ya yarda ko bai yarda ba duk irin wayannan tsare-tsaren shi ya sanya shi shugaba ya irin wannan jawabin amma wannan ba wai ya saba ka'ida ba ne ya bi kan ka'ida ne haka tsarin yake kada ki manta na yi aiki a fadar shugaban kasa kuma na san yadda tsarin yake shi shugaban kasa baya daukan jawabi kai tsaye sai an duba an daɗa mishi bayani idan ma bai fahimci bayanin ba aka kai mishi sai ya sake rubutawa an daɗa warware mishi zare da abawa ya fahimta sannan ya sa hannu to wannan duk ka'ida ne ba wani matsala ciki shi ma sanata yusuf abubakar yusuf dan jam'iyyar apc ya yi ƙarin haske to na ɗaya dai a fahimta na a maganan da shi shugaban ƙasa ya yi daidai ne a sabili da shi shugaban staff ɗinsa wanda ake cewa chief of staff aikinsa dama da turanci kamar conduit pipe ake kira wato ya karba daga nan ya yi processing a kaiwa shugaban kasa a processing ba wai zai taking wani decision akan wa'annan takardun ba da kuma scheduling you a ga minista dole ne a samu wani wanda zai tsaya ya ce ok a shugaban kasa ya yadda zai ga minista a lokaci kaza da kaza zai ga wannan rana kaza zai ga wannan rana kaza shugaban kasan nan fa na duk najeriya ne kuma ba minista kawai yake gani ba akwai mutane da yawa wanda yake gani wanda kuma za su bi ta wannan chief of staff ban san ko shi shi shugaban kasa yana da principal secretary ba ko zai sa principal secretary nan gaba akwai wa'annan you know, abin da ya kamata dama a yi wa'annan abubuwa shi sakataren gwamnati dama secretary ne na cabinet amma lokacin da soja suka zo sai suka yi creating wani office wanda duk abin da yake faruwa ta fadan shugaban kasa ta wajejen gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin ƙananan hukumomi so su biyo ta kan shi a uh, secretary to the government of the federation so shi secretary ne a council ni a fahimta na ba wai wani karfi ne aka kara musu ba ba wai wani iko ne aka kara musu ba babu ko kaɗan ba wani iko da za su yi fiye da abin da shi shugaban ƙasa zai ce su yi fiye da abin da gwamnati ta ce za su iya yi so ni furcin da shi shugaban ƙasa ya yi you know, shi ya san inda yake da wasu matsaloli a ganin mutane a shirin ganin ministers da sauransu watakila wannan zai fi masa sauki you know, idan yi wannan ya sanata ahmad babba kaita wanda shine ma ya fito daga mazabar shugaban kasa ya kalli wannan batun akwai abinda daga ofishin sakataren gwamnati an cimma matsaya zai iya zuwa ya yi akwai wanda shi shugaban ma'aikata zai yi shawara da shugaban kasa ya gaya mashi domin a bar shugaban kasa ya samu dama ikon tafiyar da ayyuka watakan ofis ɗin shugaban kasa ba karamin ofis ba ne ba ko da ana zaune lahiya balle kasar nan mun san abubuwan da ke muna fama da matsalolin tsaro muna fama da matsalolin tashe-tashen hankula na abinda ake ce ma masu neman rabewa irin ipop haka da sauransu saboda haka akwai waɗansu abubuwa wanda bai kamata sai sun je da shugaban kasa ba kamata yi ko kuma wurin shugaban kasa suna iya zuwa da shugaban kasa mataimakin shi na nan sakataren gwamnati na nan shugaban ma'aikata na nan wanda za a nan saboda haka ni abin yana ɗore min kai wata jaridar ma da na gani shine buhari ya ce bai so ya ƙara mu'amala da ministoci wanda ba haka ba ne ba gaskiya magana sai mu koma magana ta biyu na zargi ina tabbata miki kowa za a kai ya zama shine shugaban ma'aikata to sai an zarge shi da hana ruwa gudu dalili kau shine kowa ya san yadda 'yan najeriya suke kowa yana so ya kai abin da za a karba nan take a yi mashi haba-haba ko da ya yi daidai da ra'ayin kanta ƙasar gabaki daya da kuma 'yan najeriya ko kuma ra'ayin shi ne kawai saboda haka waɗannan abubuwan sai mun bambance shugabannin ƙasa da yawa sun yi kuma irin waɗannan mutanen an zarge su da cewa suke kaza suke kaza suke kaza saboda haka wannan zargin ba zai taɓa ƙara wuce ba fadar shugaban ƙasa ta fito da sanarwa inda take cewa gwamnati ta shirya tsaf domin kai 'yan najeriya mataki na gaba a nan shirin ya kawo jiki a tara makon gobe domin jin wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. Madalla gaida Madina Dauda, kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ce kasarsa za ta karbi tallafin kudaden da kasashe wato mafiya karfin tattalin arziki na G7 a duniya suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin amazon mai dausayi idan har shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya janye bakaken kalaman da ya yi a jiya talata shugaban na brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban macron ya zarge shi da yin karya yana mai cewa zai janye kalaman kafin nan sai ya janye kalaman wato kafin nan a fara tattaunawa shugaban iran hassan ruhani ya ce idan har takwarar aikinsa na amurka shugaba trump na so su gana to ya fara share fage da ɗage takunkuman da ya kakaba wa iran a cewar ruhani iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu shigo da shirinmu na hantsi yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka ni muhammad hafiz babala nake cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi VOA Afrique. Le monde